akwai ainihin tambayar da na yi masa nake ce masa shin mutane sun ji suna cewa ana bayar da an bayar da wai khalifan shehu ibrahim yes a ƙasar najeriya baki daya sai ya ce lalle wannan magana shi ma ya ji ta ne kawai ba wai shi ne ya faɗa a kansa ba ya ji maganan ne a bakin mutane abin da yake faɗawa shine ya ce shi harkar khalafa khilafa eh, ba wai na mutum guda ne ba ba wai shi a ƙeƙanin gaskiya shine halifar shehu ibrahim yes amma bai isa ya ce shi kaɗai ya ce ya bayar da wani khalifa ba a abu ne na al'umma gaba ɗaya yana da ƙannansa akwai 'ya'yan mu lamu mushe ibrahim dole a zauna da su a yi magana da su a tabbatar cewa lalle wani shi ne halifan mu lamu mushe ibrahim radiyallahu ta'ala kamar yadda maula khalifa yake bayani kenan kenan wannan magana muna sa al'umma almajiran maulanmu shehu ibrahim yas radiyallahu ta'ala komi za su ji su samu nutsuwa su tambayi manya saboda komi sai da tambayan manya ba mutum kawai zai ji abu a kasuwa ba ko a hanya ba ya fitar da shi ya ce cewa wai abin nan haka yake to shi yasa za a yi shawara za a yi shawara tare da maulaya khalifa da wanda ya kamata su zamna za su zamna su yi shawara su yi bayanin abin da yake faruwa kenan kenan don haka a madina kenan a cikin sokoto na